الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوزامي درسي إن شاء الله نت... نعم ريبيو دهدو من ريبيو دهدو إذا متاشن ريبيو دهدو أتكن كراتمنا عمدة الأحكام دا شرح تدمكي a wannan majalisi a wannan masallaci na Usman bin Affan na gadon kaya a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau biyu ga watan Rajab hijira ta 1446 kuma biyu ga watan daya shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi za mu tashi babun idda babun idda bismillah ala ramma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب العدة نعم عن الأسلمية يتي باب العدة العدة daga al'adar ne kidaya abin da sa aka ce mata idda aka ce mata kidaya saboda ana kidaya lokaci ne domin ma'anarsa lokaci ne kayyadadde lokaci ne iyakantacce kuma abin da ake nufi da shi a cikin shari'a shine muddar lokaci da wato mace take a hannuwa take ake hana mace yin aure bayan mutuwar mijinta ko bayan rabuwarta da mijin nata in ma wannan lokaci ana iyakance shi da wato haihuwarta wato haihuwarta in mai ciki ce ko kuma a wata hudu da kwana goma idan wato wadda mijinta ya mutu ne ko kuma wato da alkur shine wato idaya tsarki adadin tsarki da za ta yi kafin ta yi aure wannan shine idda saboda haka hukunci ne da yake banci wato karewar eh, aure karewar aure imma da mutuwar miji wa imma da rabuwa a rabuwan nan kuma ko rabuwa ce wadda take ana yin kome ko wadda ba a yin kome a cikin dukkan waɗannan halaye guda uku akwai idda to wannan shine ma'anar idda to kun ga ya dace ya ambace shi bayan babin saki tunda ɗaya daga cikin sabubban ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya a yi idda shine saki shine saki to don haka bayan an yi saki daga cikin abubuwan da suke biyo bayan saki hukunce-hukunce da suke biyo bayan saki akwai idda to sai biyar da shi da babin idda na'am عن بيعة الأخلبية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن كولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أو وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بأكسي رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تر ترجين للنكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وأشهر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنني قد, حل قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي نعم. قال ابن شهاب ولا أرى بعثا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تكبر نعم آه الإمام عبد الغني آه آه ابن عبد الواحد يتي يكاو wannan hadisi muttafaqun alaihi an subai'a al-aslamiyya daga subai'a al-aslamiyya annaha ta tahta sa'ad ibn haula cewa ta kasance tana auren sa'ad ibn haula tana karkashin sa wa huwa fi bani amir ibn lu'ay yana cikin banu amir ibn lu'ay daga cikin muhajirain kenan muhajirina kenan domin banu amir ibn lu'ai suna daga cikin quraish wa kana mimman shahida badran yana daga cikin sahabbai da suka je yakin badar wa tufiya anha fi hajjatil wada sai ya rasu ya barta a lokacin hajjin bankwana wa hiya hamil alhali tana da ciki falam shab an wada'at hamlaha ba'da wafati sai gashi wato bata bata jira wani lokaci mai tsawo ba sai ta sai ta haife wannan ciki nata ba'da wafatihi bayan rasuwarsa ma ta'allat min nifasiha yayin da wato ta gama wato nifasinta shine wato haihuwarta nan annifas anan ana nufin haihuwa ba jinin haihuwa ba tajammalat lil khuttab sai ta soma ado lil ga manema ga masu neman aure fa dakhala alaiha abu sanabil ibnu ba'kak sai abu sanabil ibnu ba'kak sai ya shiga wajenta rajulun min bani abdiddar wani mutum ne daga banu abdiddar fa qala laha sai ya ce mata mali araki mutajammila ya nake ganin ki kin yi kwalliya la'allaki tarjin la'allaki tarjinan nikah ko wato dai la'alla kina kaunar yin aure ne wallahi ma anti binaki na rantse da Allah ba zaki aure ba hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashra har sai wata hudu da kwana hudu da kwana goma sun wuce miki sai kin yi wata hudu da kwana goma qalat subai'a sai subai'a tace falamma qala li zalik yayin da ya gaya mun wannan jama'atu alayya thiyabi hina amsay sai na hada kayana wato sai na shirya kayana wato na na sanya kayana hina amsaytu yayin yayin da dare yayi dan amsa anan wajen bi ma'ana dare kamar yanda riwaya a wajen wata riwayar ta nuna cewa da daddare ne fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalik sai na tambaye shi akan wannan sai ya mun fatawa bi anni qad halalt da cewar ai na ya halatta gare ni wato na fita daga cikin idda hina wada'tu hamli yayin da na haihu da na haihu da na haife ciki na wa amarani bit tazwij in badali ya umarce ni da yin aure in na na nayi in ya wato in nayi sha'awar yin haka qala ibn shihab sai ibn shihab az-zuhri wanda yana cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin la ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at bana ganin akwai laifi sai aure yayin da ta haihu wa in kanat fi damiha ko da tana cikin jini na haihuwa jinin biki gaira an la gaira an la yaqrabuha an la yaqrabuha nan an an la yaqrabuha ba nafi ba bace gaira an sha'an la yaqrabuha sai dai ba zai kusance ta ba shi mijin da ya aure ta yanda take cikin bayan haihuwan nan hatta tathur har sai ta yi tsarki wannan hadisin umda ne asali ne a babin idda kuma asali ne da ya bayyana ma'anar alkur'ani ya warware saɓani da malamai suka yi da kuma abin da yake zahirin cin karo na ayoyi guda biyu waɗanda suke kowannensu aya ce wadda take mai ganewa a cikin hukuncinta na farko dai wallazi na yi tawafauna minkum wa ya zaruna a zuwajen ya tarabbasu na bi an fusihin na ta ashirin wa ashira waɗanda suka mutu daga cikinku suka bar mata to matan nan za su zauna wata hudu da kwana goma kun ga wannan ayar aka ce suka bar mata matan sawa'un <clears throat> masu ciki ne marasa ciki ne waɗanda yake ƙanana ne ba sa haila ko sun tsufa suna yin haila a sun daina haila ko kuma waɗanda suke shayar duk dai kawo kowace mace ko ba haka ba sau da haka hatta mace mai ciki ta ga zahirin wannan ayar sai ta yi wata hudu da kwana goma ɗaya ayar kuma wa ulatul ahmali ajaluhunna an na hamlahun waɗanda suke masu ciki ajalunsu shine su haihu <clears throat> ajalin masu ciki sawa'un waɗannan matan masu ciki mijinsu ya mutu ne ko ku sakinsu akai ko ba haka ba to kaga idan mace mai ciki ce wata ayar za ta ɗauka wulatul ahmali za ta ɗauka ko kwata bakara za ta ɗauka eh to me ya hana ta ta ɗauki ta bakara eh duk am ne eh to nan ma aiko ba a ware ta ba ba a keɓance ta da hukunci ba al-muhim wannan hadisi shi ya warware rigimar tsakanin ayoyin biyu shi sa yake da muhimmanci kuma a albaji abul walid a sharhinsa na muwatsa ya ce wannan hadisin yana daga cikin ƙarshen abin da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi a rayuwarsa saboda wannan hadisar ta faru bayan hajjin bankwana sannan annab sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hukunci sanin wannan yana da muhimmanci don a san cewa wannan hukuncin da ke cikin wannan hadisin babu zancen cewa an shafe shi don yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a gare da shi a ƙarshen rayuwarsa to wadda ta rawaito wannan hadisin ita ce subai'a haka yake bi ban misinil muhmala thumma ba thumma ba muwahhada maftuha thumma ya musanna sakina thumma aynun muhmala thumma subai'a bintul harith al aslamiyya sahabiya ce tana daga manya-manyan malaman madina sun yi riwaya daga gare ta kamar yadda ibn abdulbar ya fada kuma ita ce ta ruwaito hadisin da ibn umar ya ruwaito daga gare ta kun ga kenan macen da har ibn umar zai riwayar hadisi daga gare ta ya nuna shaida ga iliminta ita ta ruwaito hadisin man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut fa innahu la yamutu biha ahadun illa kuntu lahu shahidan wa shafi'an yawm al qiyamah wanda duk yake da iko daga cikin ku ya mutu a Madina to ya mutu a Madina domin babu wanda zai mutu a cikin ta face na kasance mai shaida a gare shi kuma mai ceto a gare shi ita subai'a asalin ma'anarta ita ce ma'anarta wato zakanya zakanya allabuwa unsal asad eh. ah, da haka aka bata wannan sunar saboda kun san al'adar larabawa su 'ya'yansu suna ba su suna mai ban tsoro ba suna mai sauki ba hmm. ba irin su yasar sahal yasar rabah salim yawa irin waɗannan sunaye eh, sai dai su kira su kamar irin wannan kamar subai'a kamar shaddad kamar sa'alab kamar hanzala ga sunan da irin waɗannan sunaye waɗanda yake idan da za a fita da su ne suke zamantowa kwamandoji wajen yaƙi da za a tafi yaƙi a ce wane ne yake jagorancin rundunar in aka ce asad ne to sai su kai sai mun yi shiri to ita ma har a cikin mata ma kun suna yin wannan abu sanabil da ya zo a cikin hadith eh, sa'ad ibn khawla kamar yadda muka ji shi halif ne na banu amir ibn lu'ai ba ba quraishi bane yana daga cikin hulafa wanda suka yi alkawarin wato ya zamanto dan cikin su su kuma za su bashi irin kariyar da suke ba ma ƴaƴan su ya rasu a hajjatul wada ah, shi kuma abu sanabil jam'u sumbula ibn ba'kak kamar ja'far shi an yi sabani a wajen akan sunansa da da fuskoki masu yawa to nan a cikin hadisin aka ce bayan rasuwar mijin nata sai ta haihu falamtan shab an wada'at hamlaha ba'da wafati sai bata ɗauki lokaci mai tsawo ba sai ta haihu bayan rasuwarsa an yi saɓani wajen muddar saɓani mai yawa waɗansu suka ce rabin wata waɗansu suka ce kwana ashirin da ɗaya kwana ashirin waɗansu suka ce kwana ashirin da biyar waɗansu riwayar suka ce kwana ashirin da yan kai almuhim a cikin irin wannan sai a yi amfani da riwayar da take ita ce mafi yawa tun da kista ce guda ɗaya ba zai yi kai jam'i tsakanin saɓanin ba kuma a cikin irin wannan ba abu ne wanda yake mawuyaci ba ya to masu riwaya ba su kiyaye kwanakin daidai yadda yake ba ko kuma ita kanta yayin da take riwaya ya zamanto cewar ba ta kiyaye kwana nawa ne kai ba zai iya yiwuwa kan cewa ta manta adadin kwanakin saboda haka aka samu sabanin amma wannan ba zai tasiri akan ingancin hadisin ba shi yasa riwayoyin suka zo a cikin kutubus sunna kwalliya da aka ce ta yi riwayoyin waɗansu sun bayyana na farko waɗansu suka ce ta yi wato shi abu abu sanabil da ya shiga sai ya same ta ta sa kwalli waɗansu suka ce shi ne sa kwalli da ta yi waɗansu riwayar kuma aka ce ta sa lalle waɗansu riwayar kuma aka ce ta fesa turare ta yi kwalliya ta jammala ta yi ado to a kunga a zahiri ya nuna kan cewar wato mace ta ado yayin da ya zamanto cewar ba ta da aure wannan alama ne tana so ta janyo hankalin manema tana so ta janyo hankalin manema don a gani ko za a nemi auren nata to shi abu sanabil da ya mata inkari a cikin muwatsa sai aka nuna cewar wato mutane biyu ne suka zo suna neman aurenta da shi abu sanabil waɗanda suke son aurenta mutane biyu ne da abu sanabil da wani ɗan saurayi ya eh, shi kansa sai ta karkata ya zuwa ga wannan saurayi sai shi abu sanabil yana fatan cewar in aka ɗan saurara danginta suka dawo su masu hankali ne za a ce mata ga wanda za ki aura saboda haka ba maslaharsa bane a ce ta gama idda dan haka sai ya ce mata ayaye ba za ki gama idda ba sai kin yi wata hudu da kwana goma sai kin yi wata hudu da kwana goma to ita kuma bata gamsu da wannan ba sai ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne ake cewa wanda aka yi masa fatawa in dai yana da iko yayi bincike akan nafsi to shi aka fi so kamar subai'a da ta tafi wajen annab sallallahu alaihi wasallam me take nema nafsi take nema duk da ya halatta ta dauki fatawa din kuma kun ga wannan ya nuna cewa a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna fatawa ba sa cewa a'a ba za mu yi fatawa ba annab sallallahu alaihi wasallam yana da rai eh. sau da ka hatta magana da za ka ji waɗansu malamai suna cewa la yuftawa wa malikun bil madina ba a yin fatawa alhali maliku yana madina wannan tawali'u ne suke fada ba wai akan cewa ba a yi ba tun da gashi sahabbai suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai to sai mu je zuwa ga fawaid din wannan hadisi na farko dai wannan hadisin ya bayyana hukunci muhimmi shine cewar mace mai ciki wadda mijinta ya rasu ya batta iddata tana karewa da haihuwarta iddata tana karewa da haihuwarta ko da kuwa ko da mintuna ne kafin a yi masa wanka ko da 'yan mintuna ne ake kafin a yi masa wanka idda ta kare ta gama ba matarsa ba ta gama idda wannan kun ga hukuncin abin da ya nuna kenan ko ba haka ba to wannan shine a kansa alfuka ha'ul arba'a suke gabaki daya abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad kuma ma ammatu fuqaha'ul amsar manyan malaman garuruwan musulunci akan haka suke kuma shine abinda hatta magabata ma suke a kai illa waɗanda aka ruwaito saɓanin haka a kansu daga gare su sune sayyidina ali ibn abi talib da abdullahi ibn abbas da suhnun daga cikin malaman malikiya amma sayyidina ali radiyallahu anhu fa wannan mashhuri ne a wajensa shi kuma saboda yana cewa akhirul ajalai ne ajali wanda yake shine mafi nisa shine shine daga shi zata daga gama idda saboda haka idan alal misali idan ta haihu kafin cikar wata hudu da kwana goma sai ta shika wata hudu da kwana goma sai ta jira ta kai ajali na wata hudu da kwana goma idan wata hudu da kwana goma suka cika to shi kuma ya za ta sai ta jira sai ta haihu shi ne akhirul ajali sai ta jira sai ta haihu na ƙarshen ajalin guda biyu shi za ta ɗauka haka abdullahi ibn abbas shi ma fatawarsa kenan har ma a cikin sahih muslim da ya wannan fatawa tasa sai abu salamata bin abdurrahman ya ce a'a za ta gama idda in ta haihu to abu huraira yana wajen sai abu huraira ya ce ana ma'a ibni akhi ina tare da ɗan uwana abu salama ɗan abdurrahman ibn auf ne haka ai tabi'i ne shi tabi ne kuma almajirin ibn abbas ne an ce na ɗaya daga cikin abin da ya sa bai fa'idanci da ilimin ibn abbas ba sosai don yana yawan musu da shi yana yawan jayayya da shi to a nan ma haka yi sai abu hurairu ya ce ina tare da ɗan uwana ya ce yana tare da abu salama sai aka ce to ai sai su tafi wajen a tafi wajen ummu salama ita ce hukunci da aka je wajen ummu salama sai ta ba su labarin wannan kisa na bayya sai ya zamanto cewar ta tabbatar da cewa hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya dace da abinda abu abinda abu salama ya fada shine ya dace da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗansu malamai sun ce ibnu abbas ya dawo ya zuwa ga kaulin jumhur dalilinsu shine almajiransa kacifkaf sun saba masa sun saba ma wannan fatawa ta farko suna tare da jamhur suna tare da jama'ar malamai to a haka ne waɗansu suke cewa suke kafa hujja da cewa idan aka samu almajirin sahabi almajiran sahabbai sahabi sun haɗu akan tafiya akan fatawa da take sabanin fatawarsa ta wannan dalili ne akan cewa ya tashi daga wannan fatawar ya dawo wannan duk da yake kaga babu ba sarihi ya faɗa ba amma istinbat ibn hajar ce tambihi akan wannan wannan wanda yake wannan wanda wannan wanda fa'ida ce kuma ya daya daga cikin abinda ake nuna cewar ibn abbas ya dawo daga wannan kaulin da ya shahara daga gare shi bisa abin da ya ruwaito na cewa yin saki uku da lafazi daya a matsayin saki daya ne sun ce saboda almajiran ibn abbas ba akan wannan suke ba saboda haka kamar wannan ishara ne ga cewa ibn abbas ya bar wannan kaulin sai kuma suhunun daga cikin malaman malikiya shi ma ya tafi a kan cewa iddata bi aqsal ajalaini to wannan a wannan ita ce mas'ala ta farko wannan ita ce mas'ala ta farko to kun ga wannan hadisin ya nuna cewar wato ita ayar da ta ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة cewa waɗanda mazajensu suka mutu mazajen da suka mutu suka bar mata to za su yi idda kwana wata hudu da kwana goma to sai a ce haka ne amma ban da mace mai ciki da ta haihu kafin wata hudu da kwana goma sai a yi tafsir sai zama to wannan hadisin ya keɓance hukuncin ayar bai batta ala ha ba haka kuma wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun masu ciki wato iddarsu shine su haihu iddarsu shine su haihu to wannan ya hada da mai ciki da wadda aka saka saboda aka tana nan akan umuminta ko ba aka ba don idan alal misali a idan alal misali sai wata hudu da kwana ta wata hudu da kwana goma bata haihu ba za a ce idda ta kare hmm? sai ta haihu sai ta haihu me yasa na'am na'am amma menene hikimar da muka ce ba za a ce idda ta kare ba sai ta haihu bayan gashi gashi in aka in sai wata hudu da kwana goma ai mun hukunta ayar qur'ani a kanta saboda ka tana nan akan umuminta tana nan akan umuminta menene amma to yauwa na gane menene hikimar da ya sa ba za mu yi tafsisinta da waccan ayar ba mu ce in kai wata hudu da kwana goma don a jam'i tsakanin ayoyin sai a ce idan eh to me nan me ma'anar wato saboda hikimar yin idda hikimar yin idda shi ne a tabbatar da kukutar mahaifa kuma a tsare haƙƙin mijin farko cewar kar a danganta ɗansa ya zuwa ga wani kuma a tsare haƙƙin namiji na biyu cewa kar a danganta ɗa da ba nasa ba ya zuwa gare shi yanzu idan muka ce ba ta gama idda ba in muka ce ta yi wata hudu da kwana goma ta gama idda in muka ce ta gama idda za ta yi aure ko ba za ta yi aure ba to ta yi aure da ciki hmm? in ta yi aure da ciki ta haihu a gidan mijin na biyu ɗan na waye ba buɗe ƙofar rigima ba ba buɗe ƙofar tashin hankali ba kuma ga hani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shayar da ruwansa da ɗan da ba nasa ba ga cikin da ba nasa ba mutum da take da ciki wanda ciki ba naka ba ko da mutum ya karɓi cikin to bai halatta ya zamanto cewar ya shayar da bai halatta ya zamanto ya sadu da ita ba suna da wannan ciki wanda yake ba na halal ba saboda hagan aka in aka inda haka ne haka zai ci karo da hadisai da dama hmm? aure da idan aka daura aure alhali tana alhali tana da ciki eh to idan wannan gaskiya mafi ingancin magana shine kan cewar za a warware auren sai ta haihu sannan a sake yin auren amma a ce an haramta auren har abada to wannan shine kamar yadda yake zahirin kaulin jumhurin malamai na kan cewa aure a cikin idda ana bata shi sannan ba za ta halatta gare shi ba har abada to wannan akwai wanda suka saba kuma da cikin wanda suka saba al'imamu Shafi'i to fatawarsa ta fi ƙarfi saboda babu duk da yake wasu habai ce mm, na kan wanda ya aure a cikin idda kuma su suna magana aure ne a cikin idda ba aure lokacin istibra ba mm, tun da wadda aka haifi wadda aka wadda take da ciki in ciki ne wanda yake ba na aure ba ciki ne wanda yake na zina alal misali to kaga ai istibra'i za mm, ba idda take ba neman tabbatar da kubutar mahaifarta na'am na'am tin ya nuna cewar idda tana karewa daga zara an haihu ko da kuwa ko da kuma matar mai iddar ba ta yi tsarki daga jinin biki ba shine maganar da zuhuri ya faɗa ko da ba ta yi tsarki ba tana cikin jinin biki ta gama idda za a iya ɗaura mata aure a lokaci shine ibnu shahab ya faɗa sai dai ba za ta yi a mijinta ba zai kusance ta ba sai ta yi tsarki sai ta yi tsarki saboda haka idan aka ɗaura aure idan mai jinin biki kwana arba'in ne to sai ya jira kwana arba'in yana jira eh, amma dai ya samu biyan bukata ko ya aure ta bai ba da damar a kasa shi ba <laughs> ya zama sabiti <laughs> ya tsira da ita amma ba zai sadu da ita ba sai ta yi karki shi ne abinda ibn shabi ya faɗa wannan hukunci na biyu kenan hukunci na uku da wannan hadisin yake nunawa shine a cewar iddan nan ta mace mai ciki tana karewa ta kowace fuska ta haife cikin ko ta haife shi ɗa haihuwa sahihiya aka haifi ɗa sahihi haifaffe ko kuma ta yi ɓari kuma ɓarin zahiri kowane iri ne sawa'un a wato jini ne ko tsoka ko sufar mutum da bayyana ko sufar mutum bai bayyana ba wannan Shi shine abinda jumhur na malamai suke akai a wannan jumhurin malamai a haka ciki illa imamu shafi'i da riwaya wajen imamu ahmad su suna da tafsiri cewa suka yi idan abinda aka haifu idan barin da aka yi sifar halittar dan adam ta bayyana to za a ba shi hukuncin haihuwa hukuncin haihuwa saboda haka idda za ta kare da wannan amma idan sifar halittar ɗan adam ba ta bayyana ba idan nutfa ne wato a ungudan jini ne alaka bai zama wato mubga ba tsoka to wannan ba za a ɗauke shi a matsayin haihuwa ba sai dai a ɗauke shi a matsayin kan cewa jini ne na rashin lafiya ya zo mata sai ta jira jininta ya dawo na al'ada sannan ta yi iddata da tsarki uku wannan shine matabar imamu shafi'i da riwaya daga imamu ahmad kuma yawan yawan fatawa ma da za ka ji malamai suna yi da wannan fatawar suke yi amma jimhurin malamai sun tafi a kan cewa koyaya yake illa imam malik suna da tafsir cewar idan jini ne kawai idan jini ne kawai kuma aka tambayi mata waɗanda suka san ungozoma waɗanda suka san ciki suka ce wannan ɓarin ciki ne ba jini ba ne daga na ciwo wannan jinin da ya fita ɓari ne na ciki to idan ba su faɗi haka ba in suka ce ba su sani ba to sai a duba wannan jinin ba za a ɗauki hukuncinsu ba ko suka ce ba ɓari ba ne wannan jinin sai a kwarara masa ruwan zafi idan aka kwarara masa ruwan zafi aka ga ya kakkama bai tawarwatse ba ba to wannan ciki ne in ya tawarwatse ta wannan ba ciki ba ne jini ne kawai na jiki to kun ji maganar maliki yanzu akwai nafi akan wannan eh tajriba tajriba saboda haka inda ya tajriba ne za a iya aiki da scanning eh idan aka je likita aka ce a ah, gashi an gashi an sake ta kuma abin nan gashi ta yi gashi an ga jini ya fito bayan kuma ana tsammanin tana da ciki likita ya tabbatar da cewa da aka yi scanning wannan scanning din ya tabbatar ciki ne to za iddata za ta kare da wannan jinin da ya zuba ko ka ba za ta kare ba na eh hukuncin likita da scanning ya sha banban da hukuncin da malaman malikiya suka yi to saboda haka wannan kunga yana karfafa yana warware da yawa daga duk da yake ko da yake amma kun san kuma wannan abinda zai biyo baya abinda zai biyo baya a cikin wannan akwai hukunci da zai biyo baya idan muka ce bari ne ko idan muka ce bari ne kuma ciki ne ya zube jinin da zai zo daga baya wani hukunci za mu ba shi nifas tun da ciki ne ya zama to nifas in ku muka ce wannan abin ba za mu ɗauke shi a matsayin ɓari ba ba za mu ɗauke shi a matsayin ɓari ba wanda ake fita daga idda da shi mai hukuncin jinin ya zama to istihaba sauraka ba za ta bar sallah ba saboda haka kada ka yi fatawa a nan wajen ƙarewar idda da abinda zai warware fatawarka a babin tsarki da sallah dole ka zamanto kaifi ɗaya idan ka ce idda ta kare to lallai kenan ba za ta yi sallah ba wannan jinin jinin haihuwa ne duk da yake sukan yi za ka samu waɗansu malamai suna tafsi, suna cewa a babin tsarki za a ɗauke shi wannan jinin za a ɗauke shi jinin istihaba amma a babin idda ba za a ɗauke shi idda ta ƙare ba da shi ya eh, ko yake shi ɗin ne haka ya kamata in aka ɗauke shi jinin istihaba kaga ah, wannan ba idda ba ta kare ba su akasin suke cewa za mu ɗauke shi jinin istihaba amma kuma idda ta kare a idda ta kare amma jinin za mu ɗauke shi jinin istihaba eh kaga da suka ce idda ta kare kamata ya ce sun ɗauke shi cewa jinin nifas ne amma sai su ce jinin za su mai da shi jinin istihaba wal'aula ku ya zamanto kan tafa an tafi bai ɗaya idan muka ce idda ta kare to wannan jinin jinin nifas ne in muka ce idda ba ta kare ba to wannan jinin ya zamanto jinin istihaba sai zamanto ba za ta ba sallah ba kuma za ta jira idan al'adar ta dawo sai ta so ma kidaya wato al'aqra sarki uku da shi za ta gama iddata. daga cikin hujjar waɗanda suke hujjar jumhur da suke cewa kowane irin jini ne kowane irin abu ne ya fito daga cikin mace mai haila a mace mai ciki za a ɗauke shi za a ba shi hukuncin karewar idda shi suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye ta ba yayin da tun da ya a cikin nassar hadisin ya zo idza wada'ati faqad halalti in kika in kika haihu in kika wato in kika haife cikinki to kin kin gama idda in kika haihu kin gama idda sai suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata in kika haihu haihuwa ɗa wanda yake cikakke bai tambaye ta cewa ɗan haihuwa ne na cikakke ko kwaɓari ne rashin tambayar nan da bai yi ba ya nuna cewar me cewa duk hukuncin ɗaya ne eh, eh, tarkul istifsal a في مقام في قضايا الأحوال ينزل منزلة المقام الأموم في المقام في دي ابن دقيق الإيد ياتي ونن هجر أنا ونن كائدر أنا سنة روني yace saboda abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bincike ta ba akan cewa haihuwa ce cikakkiya ko kwabari ne saboda galibi idan mace ta ce ta wato ta haihu galibi abinda take nufi ne haihuwa sahihiya ba bari ba ko ba haka ba to idan ku ya zamanto akwai alghalib to ba za ka ce tarkul istifsali razzalu manzilatul umum fil maqam saboda haka kaga a wannan yana karfafa kaunin al-imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal cewa idan haihuwar ta bayyana sifar ɗan adam to shine za a ba ta wannan hukunci amma in ba ta bayyana sifar ɗan adam ba to sai a bashi akan cewa wannan jinin barna ne jinin jini ne wanda yake na rashin lafiya na'am idan ya zama kuma ai mai ciki ce a idan wannan ka kula idan mutawaffa an ha zaujuha ne idan ta kaba take idan mutuwar miji ce muka ce wannan bari da ta yi ba ba karewar idda ne to ne zai zamanto iddarta a a tambayar ka nake ya za ka ce ba baka sani ba mijinta ne ya rasu ina zuwa mijinta ne ya rasu mun ce haihuwa ba karewar idda bace saboda wannan haihuwa mun ce wannan barin ba karewar idda bace to sai sai mu ce ba ta da idda kenan nawa ce iddar ta za ta zama ka amsa ma kanka wata hudu da kwana goma ya zo ya wuce sai a cikin sai ya bare bayan wata hudu da kwana goma kuma barin sai ya zama tokan cewa jini ne kawai ko eh? Eh? Eh? sannan a ce jini a <laughs> ah, da kyau wato iftirabat ne dole a fikihu ka rinka suranta halaye daban-daban da haka ne za ka fahimci matsala a cikin haka ake yi eh, to wata lokaci kai kanka in ka suranta wata halar kai kanka sai ka tambaye sai ka bama kanka amsa amma kaga ka samu cikakkiyar fahimta akan matsala ka fahimci matsala eh, na eh. amin hadisin mun ga halaccin mace a ta yi kwalliya ga manema amma da sharaɗin cewar kar ya zamanto akwai shaidar zur a cikin wannan a cikin tufar da za ta sa da zai ta sa tufa wadda za ta kumbura jikinta don ta nuna cewa jikinta saɓanin yadda haƙiƙanin jikinta yake ko kuma a ta haɗa ko kuma ta sa ta sadar da gashi da wani gashin don gashin ta ya tsawo ko kuma ta sanya fuskarta to wannan ya ce wai ta sanya fuskarta ta yi ja to su a wajen su kenan amma mu yanzu ai sa hoda ai babu babu wani ba shaidar zir a ciki ko ba shaidar zura ana ganin hoda an san hoda ce eh na'am na'am dinsa wato eh, duk wannan ai ado ne wato ba algus bane shi kaga a a sada gashi da gashi kaga wannan algus ne ko ba haka ba sannan a je a sanya a tufa ko wani soso wanda za a sa a cikin a jikin tufa a jiki wanda zai nuna saɓanin tufa wanda zai nuna sabanin halittar jiki kaga wannan yana daga cikin algus algish ne man gashe falaita minna المتشبع malam yau ba يوفى كلابس ثوبي to sannan wannan hadisin ya nuna cewar aure baya waje ba ga mace ba wajibi ne mace ta ce ba wajibi ne ta ce mata ba wajibi ne a ce mace sai ta yi aure ba Wani hadisin ya nuna haka aina in badalaki e, e, e, ce in badalaki in kin soki saboda haka da ya mayar da abin zuwa gare ta ka gano da kan cewa ba dole ba ne. Hmm? amma da umartar ta yayi ce to idan kika gama idda ki aure kaga wannan umarni ne umarni ne za a iya riko da wannan akan a nuna kan cewar mace lallai in tana munzalin aure to lallai ta aure to amma da ya ce sallallahu alaihi wasallam in ba da laki in kin so ki na'am na'am amin na'am kan cewa koda yana kan koda yana kan makara koda yana kan makara ta haihu ko ta yi bari ta gama idda ta gama eh kafin ma a yi masa wanka ma kafin ya hau kan makarar sannan to daga cikin abubuwan da ibn hajar ya faɗa kan wannan hadisi ya nuna cewar wato sahabbai sun kasance suna fatawa a zamanin annabu sallallahu alaihi wasallam mun ambaci wannan na biyu kan cewa mai fatawa idan yana da karkata ya zuwa ga wani abu da ransa yake so to bai kamata ya fatawa a kai ba don kada karkatar da ransa take ta kai shi zuwa garin jayar da abin da yake ba shi ne abin rinjayarwa ba ko kamar kirtsin abu sanabil eh kamar kirtsin abu sanabil to shi yasa ne ma wannan kaga wato masu masu yin fatawa a bankunan musulunci eh, sai sun yaƙi da zuciya don wani lokaci sai a kawo musu a kawo musu wata mu'amala wadda wannan mu'amalar su manajojin bankin masu gudanar da bankin suna ganin zai kawo musu riba mai yawa suna son wannan mu'amala to kuma da yake suna biyan su albashi suna biyan su albashi sai zuciyarsu dan karkata kan a samu musu mafita a cikin wannan sai zamanto sun yi fatawa da abin da suke da maili a ciki sai zaman to fatawar ta zama to ba daidai ba to kun ga shi yasa a yawa yawan tsarin eh, kasashe da suke bankunan musulunci ba a wadatuwa kawai da fatawar kwamitin fatawa ta bankuna na kasuwanci sai an ɗaukaka an kai ya zuwa ga babban bankin ƙasar ko dai babban bankin ƙasar ko hayar fatawa ta ƙasar baki ɗaya in akwai majalisun fatawa to ko mu a nan Najeriya haka ai idan bankin sun ce ga mu'amala ko sun zartar sun yi shaida kwamitin fatawa ta ce sun duba sun ga ta dace da shari'a dole kuma sai an kawo majalisin da babban bankin Najeriya ya kafa wanda shi ne zai bayar da yarda a kan wannan mu'amalar ta dace ko bata dace ba idan da za su ce a'a wannan mu'amalar bata dace ba sai a mayar musu a ce ku sake nazari to kaga duk saboda me saboda irin wannan kar ya zamanto akwai dan mail wannan ya sanya ya zamanto hukunci ba haka yake kuma wannan yana daga cikin adalcin malaman musulunci shi yasa daga cikin ka'idodin da da al-Imam zahabi ya faɗa a cikin al-Jarh wa Ta'dil yace wani lokaci zuciyar babban malami takan karkata ya zuwa ga wanda ya dace da shi a mazhaba kuma ta kau daga wanda ya saba masa a mazhaba hmm. ya kunu nafasul imam aliyana fi muwafiqihi minhu fi mukhalifihi shi yasa zaka ga waɗansu malaman kufa idan aka kawo musu rawi dan sham sai su gama da shi saboda an san 'yan sham yawa yawansu suna kin ahalin bai haka kuma 'yan sham in aka kawo musu in aka kawo musu rawi dan kufa sai su rubuza shi saboda an san yawa-yawan 'yan kufa suna karkatuwa ya zuwa ga ra'ayin shi'anci saboda mutane ba mai ba ne mutane ba mai ba ne isma tana wajen annab sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa to kuma a cikin wannan hadisin wannan ya nuna ita su bai'a din nan wato tana da kaifin hankali da ƙarfin rai yadda ta yi taraddudi a kan fatawar da aka yi mata wannan har ya sanya ta ta je ta nemi bayanin hukunci daga wajen ashari'u da kansa to haka nan ya kamata ga duk wanda yake shakka a cikin fatawar mufti ko hukuncin alkali a wuri a matsala wadda take ta ijtihadi ce to ya nemi nassi akan wannan matsala Ya yi bincike kada ya tsaya kawai akan an yi masa fatawa la'alla ah, a cikin sannan a cikin wannan hadisin komawa ya zuwa ga mafi sani a cikin al'amura idan matsala ta taso ko da an baka fatawa kasan akwai wanda yake hafi wannan malamin da ya baka fatawa sani to ka koma ya zuwa ga wannan malamin don ta da ƙara istifaki sannan a cikin wannan hadisin akwai kan wato ita mace da kanta ta je ta nemi hukunci akan abin da ya same ta ko da ku abu ne wanda yake mata suna jin kunyar su bayani akan kwatankwacin sa sannan kuma fitarta da daddare ko da ku fitarta ta da daddare ne saboda fitar da daddare ma yafi fi mata sutura kaga ai da daddare ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wai ina ganin yan masa yan fata ne banda waɗanda ibnul mulakin ya faɗa na'am daga ciki ga a cikin riwayoyin wannan hadisi akwai inda ya ce mata ya ce a cikin kamar yadda ya zo a cikin ibn maja in wajadki zaujan saliha zauwaji in salihin in kika samu ba in kika samu miji salihi to ki aure don wannan zai nuna kwadaitarwa kan cewa inda ta samu salihi to auren ya fi rashin auren duk da sauran riwayoyin sun nuna kan cewa in kina so musamman kun ga a cikin musnadin imam ahmad idza ataki ahadun taraddaitihi fatazawwaji idan wani ya zo miki da kika yarda da shi da kika yarda kina da kike so to ki aure wanda ya nuna a to kuma wannan ya nuna kan cewar mace wadda take bazawara mace wadda take bazawara wato ba za ta yi aure ba sai da yadda kuma babu wani wanda yake yake da ikon ya tilasta ta akan aure ko inda wani ai zaura ce su bai'a ko ba zaura ba ce yawwa to wannan su ne masail inda suka zo akan wannan hadisin a bai sani ba ai matsala ce wadda ta buye da kan da yawa daga cikin sahabbai saboda zahirin alkur'ani ai ba zai nuna ba zai nuna wanne ne abin yi ba ba zai ba zai bayyana hukunci ba da ba don wannan sunnan ba sabani haka zai tabbata sabani haka zai tabbata a cikin al'umma amma wannan hadisin shine ya dauke sabani kuma kun ga wannan dalili ne akan cewar sunna ita take bayyana alkur'ani sunna ita take bayyana alkur'ani to ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu ka ji kan magabatanmu Allah muna roƙonka ka azurta Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai wanda ya samu matsala a wajen aikinsa yana neman addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya warware masa Allah ya kawo masa mafita daga gare shi duk wanda yake cikin wata matsala a wajen aikinsa ko wajen harkar kasuwancinsa muna roƙon ka Allah ka sanya masa mafita ka warware masa akwai ɗan uwanmu Muhammad dan Fulani da yake halartar majalis ɗinmu wanda ƴan uwansa suke ɗan uwansa yana hannun 'yan ta'adda muna roƙon Allah ka kubutar da shi Allah ka sanya masa mafita daga gare ta Allah ka kasance tare da shi Allah ka kwato shi daga hannun azzalimai Allah ka sallada rundunoninka a kansu shi kuma Allah ka saukar masa da aminci da nasara daga gare ta akwai waɗanda suka sayi waɗansu kaya suna neman addu'a kan Allah madaukakin sarki ya yassare musu samun sayarwa Allah ka yassare musu kuma sa musu albarka Allah muna roƙon ka amintar da mu daga dukkan bala'i Allah ka ije mana ibtila'i Allah ka sanya ma. a cikin aminci daga dukkan bala'i Allah muna roƙonka ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah kawo mana kwanciyar hankali masu neman aure ka Allah ka azurta su masu neman haihuwa Allah ka ba su wanda jarinsu ya karya Allah ka tayar musu da shi masu neman aiki Allah ka yaskare masa samu Allah ka buɗa mana ƙofofin falalarka Rabbi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin